yanzu haka gwamnan jihar taraba a ke dariyar dixon isiyaku da yammacin wannan rana ta litinin ya ba da sanarwar kafa dokar hana fita a garin zin wannan kuma ya biyo bayan sabon tashin hankali ne da yanzu ke faruwa a yankin game da batun nada sabon sarki biyo bayan rasuwar mai mataba fantizin alhaji abbas ibrahim sambo wanda ya rasu a kasar makka yayin turmuzin aikin hajin bana a sanarwar da gwamnatin jihar ta fitar da yammacin wannan rana ta litinin ta buƙaci al'umman garin ne da kowa shi gida inda ta umarci wazirin garin Mr. Lanus Ibrahim da rike raga masarautar har zuwa lokacin da za a nada sabon sarki. Mr. Silvanus Giwa da ke zama hadimin gwamnan ta fuskacin harkokin yada labarai ya yi ƙarin haske dangane da wannan mataki da aka ɗauka. Mutanen su ya kuri su jira su ga result na matakin da gwamnati za ta ɗauka. Dokan hana fitan nan kaman daga yaushe da yaushe kuka kafa. 6 to 6 to law and order ne. Eh. To wani kira akwai wa jama'a? A yi hakuri a bi duk abin da government is in control. is on top of the situation. And everything will be done don a addressing ba so a fundin kowa ba abin da ya kamata. To kowane kira shugabanni ke yi ga ta bakin Mr. Lanus Ibrahim wazirin masarautar da aka yi bawa rikon gari. Na ce a kwantar da hankali. Tunda gwamnati yanzu ta ce ga wani wanda zai yi riko kafin nan hankali ya kwanta kafin nan a zo a samu wanda zai zo wannan masarautar ya rike mu gabaki daya sai jama'a su yi hakuri da yin Allah da abin da Allah ya yi kuma a yi kokari duk abin da za a yi a zama lafiya zaman lafiya shi zai sa mu zo mu zaɓi wanda muke so a cikin sauri wanda ake so ya zo ya zauna ya ci gaba. A gidan ɗaya daga cikin manya a nan har an kai har ya gidansa da makamantansu wani kira ku wa jama'a ko kuma wanda suke wannan. To eh, abin da zan ce musu shine su wayanda suke daukan doka a hannunsu su shina fa doka shine zaman lafiya domin in ba mu yadda mun bi abin da doka ya faɗa ba ba za a taba samun zaman lafiya ba kuma duk burin abin da ake so a yi ba zai taba yiwuwa ba don haka abin da ya fi kyau shine jama'a su yi haƙuri da abin da Allah ya yi kawo yanzu tuni aka tura karin jami'an tsaro da suka da sojoji da kuma 'yan sandan kwantar da tarzoma don maido da doka da oda ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya